رحمه الله هذا وأولهم دخولا فهو حمد على الحالات للرحمن إن كان في السراء أصبح حامدا أو كان في السراء ثاني هذا الذي هو عارف بإلهه وصفاته وكماله الرباني وكذا الشهيد فسبقه متيقن وهو الكثير بذاك الإنسان وكذلك المملوك حين يقوم بالحق سفاق بغير تواني وكذا فقير ذو إيال ليس بالإنسان ملحا إبا ذو عفة وصيان تعرف لكي هذا هو أولهم دخولا وانا كان فرق في الشجاعة فهو حماد فرق في الشقاء الجنة ما يبغوليا على الحالات بس هذا يبغوليا للرحمن yanzu wani ina nan da safen nan yana kuka da ruwan nan shi ka gani ruwa haka kawai ya yanzu mutum sun zo yi bige eh, ɗan gishirinsa wane ne ɗinsa tafiya ta sabo ku ce amma wani na alhamdulillah alhamdulillah ruwan ma ya masa duka yana kakkaɓe littattafansa yana shanya sai na alhamdulillah hamadu da ko inda kowane ya ce haka in ba a ruwan ba shi ma amma dole alhamdulillah ka bana an ɗan dakata da ruwa sai mu gama aikace aikacen mu a to haka in ya samu yana godiya ga Allah saboda kaga ga kaba ga kaba idan ya rafa yana godiya ga Allah in ya gaga wani mutum ta ya ɗebi dukiya ya kai nan ya ɗebi dukiya ya kai nan ya ce alhamdulillah kaga komai da ranar shi kaga talauci ma ya yi rana shi sai mu ya zama ya ta zama a layi malam bello bai zuwa layi ya ki da ma zafi ta yi ana ina suna a ta kowa saboda haka nan to haka eh, in matsala ta shiga abin da ka shiga ciki yanzu ka duba sai da alheri ne a gare ka abin da kawai za ka ga ba alheri ne a gare ka ba na kasan addini da kana ka ba a yanzu ka bari ba dalili to wannan shi ne abin zargi idza kana fi sarra'i asbaha hamidan aw kana fi darra fa hamdun sani, to haka yake to wa'annan ne su ne masu saurin shiga aljanna shi isa nan mata masu ruwa masallaci ya kamata ko bambanta da sauran matan da ba sa zuwa masallaci in aka ce gashi kullum kuna masallaci ta bakin makiya kullum kuna kayan littattafai ya zama kuka zama da aka akasi gaskiya karatu ba iya amfani ba dole ku zama masu godiya ga Allah eh, godiya ga mazajen ku godiya ce ga Allah godiya ga mazajen ku don da godiya ga kowa ma tun da wanda kuka fi alaka da shi kenan kuka fi kusa da shi wanda in kuka samu matsala a tsakani kun samu matsalan rayuwar duniya kun samu matsalan lahira to ka ko dole ka gyara wannan Allah ya halice ka ya kaddara maka zama da shi to ko dole ka kyautata duk hanyar da za ku rayu haka hammaduna ta kaza su ma mazan su zama suna masu godiya su yi haƙuri da abin da abin da ba su yi musu ba har dai muddin ba wajibi ne ba هذا الذي هو عارف بإلهه wannan mai yawan godiya nan shi ne masanin mahalicinsa abun bautansa wa sifatihi wa kamalihi rabbani وكذا الشهيد فسبقه متيقن haka wanda ya shahada yo ai rigayansa aljanna tabbas ne shi wa huwa al-jati rubi dhalika shine macincincin wannan kyautatawa wa kadha faqi'urun iyalin laysa bil milhahi bal zu iffatin wasiyani haka zan fakiri ne na tsallake wa kadhalikal mamluku hina ya umu bil haƙƙaini sabbakun bigairi tawani haka nan bara bawa hina ya umu bil haƙƙaini inda ya tsaya da haƙƙi guda biyu haƙƙin Allah haƙƙin iyayen gidansa shi ma sabbakun su ne na farko farko bi gairi tawani babu wani nawa babu wata wata wa kada faƙiru to a haka faƙiri ba zu iyali mai iyali talaka ne gashi yayo aure ƙarshe da 'ya'ya yana hidiban yadda zai ciyar da su laisa bil ahi ba mai barawa baya maula baya bani bani baya bani bani wa mutanen gari ballata na rokansa yake kinsa kawo kaza kinsa an shiga wani tunda ba zai a ce suruki kawo kaza kai wani ma yana faɗi ga an ba cewa surukinsa na shiga wani hali an shiga wani hali wannan karin dai sai dai abin da Allah ya yi tunda to ba komai dai mun dogara ga Allah ko yaya ala kulli halin alhamdulillah hada sigatu bani ملعاه بل ذو عفة ميكامة وسياني كل هذه التي ذكرها المؤلف دكا وإن وند ميلتا في أنبتيزو هي أو وليات ميجن ميجن نسبية يو أوليات نسبية دكا وإن فرق نسبي ما فرق نسبي bayan annabi bayan su abubakar su su kaza nisbi kenan nisbiya misalin kamar misalin ce maka nisbiya kamar da aka ce ne idan an ma'adakun falewa hafi ko idan ɗayan ku ya limanci to yi a hankali ya kada ya tsananta kada ya tsanani ma'ana kada ya tsawaita kada ya gaba to wannan takhfifin nisbi ne ba ke ne in an ce idan ɗayan ku limanci ya rage ya sauƙaƙa nisbi ne amma ba an ba shi dama ne ba ya rage abin da yake so ya je ya rage da kansa abin da za a yi sai ya duba ya annabi yake in yadda annabi yake yi to wannan ba tsada ne a ciki haka bai dinga yi ya kwatanta irin yadda annabi kan yi to wannan ba a ce masa ya tsawaita wanda ya tsawaita wanda ya wuce annabi wanda ya wuce annabi to wannan ya tsawaita don haka wannan an ce tarfifi nisbi ne to haka na zuwa rigayen aljannan wa'annan shahidi bawa talaka mai kamewa nisbai ne nisbi ne bayan wa'ancan فقر بالهاء ناوجي وانما نما أولى اوليات نسبيه لانه لو لم نقل بذلك جاب ابو فتي لكان الاحاديث متعارضه ده حديث في نكرو فيقال هو اول بالنسبه لهذا الشنف فمثلا الفقير ذو الإيالي نقول هو أول الفقراء كذلك العبد المملوك الذي قام بحق الله وحق سيده هو أول المماليك وهكذا نجعل الأولية نسبية حتى آه، لا حتى لا يحصل التعارض عند بدا مسامكر بينها هذه الآثار nanga